نستعين shida wanda ya yi da ashirin da biyar ga ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نعم. الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر يا قوة الإيمان كل كرم حكرة كرم خذوا حذركم shi ma da ya fasa mana hijirar hudu hijirar kun da cewa ta harrazu ma'ana ku yi hatara kuma ku yi tsare kanku min aduwe ku yi hatara ku tsare kanku daga abokan gabanku wasu da iddu lahu kuma ku yi wa abokin gabanku tanadi a ga zauna na ƙarƙashin shiga hatara da kuma shiri harfiru tubatin ku fita kuna tubatin tubatin don ku tuba ruwa shi ne jama'a kaɗan shi ya saba da yake ai uku rudulin jihadi jama'azin mutafarin ina ku ta jihadi kuna jama'u a rarrabe ma'ana kaɗan kaɗan wannan wata jama'a wannan wata jama'a wannan tainan wannan tainan a ga shi ma lokacin da yake bukatar haka a wani garin da zai abubuwa kuma ta gaba ɗaya akwai lokacin da ake bukatar yawa da tarin jama'a akwai kuma lokacin da ake bukatar waɗannan a tura lokaci guda a tura nan a tura can fargar ana bukatar saraya su ake kira saraya jam'u sariya sariya shine karamar rundunar babbar rundunar ita ce jama'a ce shi ne ma da ya ce eh, fanfiru su ba jil ma'ana su ba shi a yi kukuru da haka fanfiru ma'ana kukuru zu ku fita jihadi kukuru zu lil jihadi shi ne fanfiru tubajin jama'atin mutafarriqina jama'a al'adabi yace wa zalika kinayatun an saraya wannan kinaya ne da saraya jan usariya sun da kananan rayuwar wa qila inna al-qubata ma fawqa al-ashara suka ce asalin kalmar kuba shine adali da ya daga daga goma da ga kenan kaga ne har ila yau ana nan akan adali kaɗan kaga goma ana magana goma wurin yaƙi ai ana magana adadi kaɗan abin da ake magana dubbanni da ɗaruruwan dubbanni da miliyoyin sojoji kaga da aka ce goma abin da ya ɗara goma kaga wannan na magana rundunoyi kaɗan shi ne ba ake wa wasu nuha fa'alatun an gane fa'alatun bi fathil aini wala muhamma azufa wasu nuha tubatil ala su ba shi jami mai mukura subatun subatun mala ya ce asalinta fa'alatun fa'alatun subatun ya bi masu da ainihi fa'alatun wala mu ha ma'azufa an gane lamun ɗinta ma'azufa da aka kenan wazininta sai zama fu'atun subatun fu'atun lamun aka cire an gane da ko wala da sai zama sabu wata an gane da wala wa'ala to da mu da shahide yadda yake yanzu wanda shi shine fu'atun maimakon fa'a fa'atun maimakon fa'alatun an gane sai ta zama fu'atun ma'ana daga fa'alatun sai ta kuma ta zama fa'atun yace أو انفروا جميعا وقوتا ياجي سين انفروا جميعا تبعنا سين المستمعين بالجيش الكثير هنا تعليق سين عندنا بكلمة الكثيف من كوري ya karanta da ke da yawa ya ka zubanta ta da cewa kafirun mai kauri fa khayyara hum fil khuruj ila al ghazwi fi qillatin aw kathrat sai Allah ya ba su zabi wurin fitar zuwa ga jihadi ko dai da fita tana kaɗan kaɗan ko da da yawa kuma kuma wannan duka bina ne akan maslaha mai maslaha ta bayar a wannan yaƙi da za a fita shin wannan yaƙin yana buƙatar a ta gaba ɗaya ko kuma yana buƙatar a ta kaɗan kaɗan wanda yake buƙatar a ta kaɗan kaɗan a ta kaɗan kaɗan wanda yake buƙatar a ta gaba ɗaya abu ta gaba ɗaya wannan shi ne hikimar kawo su guda biyu ko wa inna min yuqlaba kalimatu al-anna kuma tabbas cikin ku akwai wannan da ke karya gwiwa shine da yi da anna an gani da ke karya mutane gwiwa wurin lokuta ya yi ce ce a su babu da mummuni na shi ne yin ko wanda tana da cikin karbe da abu tana kokarin ko wannan lamirin na mukhafaf ne sai a ce a khitab ana nufin wanda lamirin ko ke komawa yi shi kuma a al-ghaiba shine eh, hum min hum an gane aka zai wasu an na ka wasu an na da mirinsa na rai ba ya ce to da mirinsa za ku yi shi ne minko daga cikin ku ma'ana kuma mai rai shi ne a su zaru da mu'mini na walmuradu liman almunafiki aka ce wa inda minkum laman lai wasu an akwai wanda suke karya gwiwa ga yan uwarsu a almuradu man ba da yi ba saboda ba da mirin da ya riga a karatu alkitabu da mu'minina wani muradu bi man al munafiqin da aka ce man yubaqi anna suwaye ke karya wa ɗan uwansu gwiwa su ne munafiqai shine wani muradu bi man al munafiqin wa abbara anhum bil minkum abin da za su samu iska ne. to idan munafiqai ake nufi kuma Allah ya ce daga cikin ku kaga babu iska iskari saboda munafiqai suna cikin mu ne suna cewa suna tare to da daga cikin akwai waɗanda su duk da ba imani suke ba amma suna cikin ya ce wa akbar annu da minkum idhum yaquluna annahum min al-mu'minin saboda su rayawa suke cewa su ma suna cikin mu'minai wa yaquluna amanna kuma suna cewa mun yi imani tare da naka ce daga cikin ku akwai masu karya gwiwa gana ana nufin akwai munafikai a cikin ku an gane shi sa shi da cewa su munafikan ba su imani ba amma cewa da aka yi a cikin ku a cikin mummune dama muna wanda a cikin mummune sai ya ce wallahu fi laman littaki wa min minkum laman ta karfafawa kamar irin lamun dalla antum ashaddu rahmatan fi sudurihim min Allah kaga lamun dalla antum ta karfafawa asalin maganar a shan antum ashaddu rahmatan fi dole amma sai aka zo da lamun don a ƙara karfafa zance sai aka ce la an gane ko la'antun eh, da lamar lamun a kiransa lamun ta ake kamar kwanan yan kwanin su da suka ce la yusuf wa akuhu a habu ila abina minna la yusuf kaga wannan lamun ɗin da ta take saboda asalin sa yusuf wa akuhu a habu ila abina minna ya ka shiga da wannan lamar da ta take wannan da yake ya ce wa fi layi babbe anna ita kuma lamun ɗan layi babbe anna ita ce jawabu ƙasamin mahazuru ita ce sakamakon rantsuwa da aka haddace da aka da ka kaga irin wannan lamun ta ba da nuna taukidi da rantsuwa ce layi babbe anna an gane ko an gane haka nan eh, layu na, kaga da kaga an haɗa lamun da nuna taukidi to rantsuwa ce haka nan lanasfa haka nan ire-irensu suna da yawa su ake kira lamun ƙasa latara wunna jahim latara wunna da kaga lamun da nunin to akwai rantsuwa ko da ba da rantsuwa kararraba to rantsuwa ana kaddara akwai rantsuwa irin wannan kaga nan ba da rantsuwa ba an gane ba da rantsuwa ba amma ga shi ya zo da wani lai wasu anna an gane lai wasu anna ga namun sauƙi ga nuna sauƙi to ya kuma cewa rantsuwa ce shi ya sama da ce lamun nan nan ta lai wasu anna jawabu asamin ma'azuri tabbirinsa wa inna minkum wallahi da wallahi wasu anna wallahi a cikin ku akwai waɗanda suke karyawa ɗan uwansu biyu ya ce wa ma'ana yi wafiku gaira wani an gane ma'ana yi wafiku ko ne ta zama mata'addiya ko kuma ta zama layi akwai wasu kalmomi wasu fi'ilai wanda suna iya zuwa muta'addi suna iya zuwa layi an gane suna iya zuwa muta'addi suna iya zuwa layi kamar hazana hazina zainun zainun zai zo ciki an gane ya hazana haka na cewa hazana hazana gairahu ya sanya wa wani sabagen ciki tare da kan kalmar abin da tana iya zuwa lalun tana iya zuwa muta'addi lalun wanda bai da wani makulun ce muta'addi ya da wani makulun ce to da ka wannan kalma da mana ya kawo batsa'a batsa'a tana ɗaukar waɗannan ɓangarori biyu tana iya zuwa batsa'a kai ka samu karayar gwiwa kai kanka ka samu karayar gwiwa ka ji fita kana iya zuwa kuma ta karya ma wani gwiwa ta hana ma wani fita to duk ana amfani da babba a yi babbi shi ne yace mana wa ma na yi babbi ko gairahu yusabbiquhu anil jihad suna ana su fita suna kawo musu abin da za su hana musu fita jihad kaga shi ne yusabbiqu yana karya masa gwiwa wurin fita wa ma'anahu yusabbiqu gairahu yusabbiquhu هكذا يصدقه عن الجهاد لمن معناه يبطئ غيره وإن منكم لمن لا يبطئ أن ومعناه يبطئ غيره هم قالوا أنه قد يكون متعديا جدا معناه ينا سنياما وينا كريعا ونبيوا شين يبطئ غيره ومعنى يبطئ غيره هي معناه تنزيل الرسول والرسول الذي كما نبدأ معناه يبطئ غيره يصدقه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو kuma yana kai shi da ya janye daga wata yaki shi ne ta kallon ya janye daga wata yaki wanda ya ce magana da daya a kan daukan cewa yi mafi'u muta'addi fi ilil muta'addi wanda ke kaiwa ga kamar kaga garaba muta'addi saboda ana cewa garaba mu'allimu at-tilmiza misali amma kaga irin su kharaja kaga ba cewa kharaja mu'allimu at-tilmiza misali sai da ka kharaja ba na ya fita shi a karantar aikin bai fada kan kowa ba amma fi'ilin da aikin sai ya fada kan wani shi yake kira muta'addi to da wannan fassara da mana ya kama da farko wani wanda ya ko kairahu shine akan an ɗauki ba za a yi ba sai muta'addi to ga ta biyu a matsayin lazim wakila ya batsiku ai ya ga sallafu huwa anil zanni kaga na shi a karantar da yake ganewa kaga ina ne ya zama lazim amma karaja ya fita shi a karantar. kansa ba ya fidda wani ba kula da wannan kalmar suna ɗaukar ma'anoni da ɓangarori biyu wai da ta ƙalu kuma yana da nauyin wuta Allah ya ce fa asabat fa in musibatun idan wata masifa ta auku gari sai fassara mana irin masifa min da tamsil wannan fassara ce min da tamsil ma'ana misali ai aslun wa hazimatu ko a kashe ku ko a katattake ku a wurin yaƙi a kallare ku shine hazima kun gani wannan suna cikin musiba sannan ba su kaɗai bane musiba wannan min da tamsili ne والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا في سكة الله يقول Allah ya wanda imana mu zaman to tare da su ba da wata kila ne ma an kashe na shi ne bai nan zaman ko sai tana musibato la la kan amara la wa alayya sai ne gabar da shi ne al munafiq tasurru ghaibatuhu al mu'min fashin da yayi sai ya burge shi da daɗi. saboda gashi wanda suka fitan ga matsalar da ta same da aka sai ta murna da bai fita ba yana cewa hal an amanta ba alayya Allah ya ni'ima gare shi Allah ya so shi da bai fita ba yace ila hazamu ila hazamu idan aka ci galaba a kansu wa shahidan ma'anahu hadiran yayin da ban zamanto mai shaidan wannan wuri ba ma'ana ban halarci wannan wuri ba hajiran ma wala in asaba kun fadlu min Allah idan ko wata falala ce daga Allah ya same idan ba falala daga Allah ma ya samu da idan ba mu da misali yace kamar nasuru wa ganima sai ga shi kun fita yana kare kare Rabu yana kare kare za a fita yaki yana kare kare ya san ma'ana yaki akwai wani mutuwa shi da ka sai yana kare kare da gajere shi kare da kamar rukunin kai, wuta mutuwa ta rika ne shi. Bai zama ko ya zauna yana zaune sai ga labari ya isko shi ai ina da alandunan nan da ta mutu yaƙi a sun fata ta yi abokan gaba an taro ganima mai yawan gaske to ana kuma sai ya ci gaba da cizo ya kace kashi idan ma na da tsari na biyu kaga da gari za a raba ganima amma zama bin zuwa ne za a raba ganima da to dan kaga shi da motsa shi ne a ci nasara a samu ganima ba wai addinin Allah ya ci nasara ba shi ne da motsa da motsa ganima haka nan kuma eh, damuwarsa kayyau ba wai damuwarsa ya shahada ba a'a shi ne damuwarsa kayyau za ka ya ji an samu zuwa sai ta murna yana cewa allah ya so shi da bai fita ba idan kuma yanzu an samu falala an samu ganima da nasara sai kai kaɗe ta ciza yatsa ina ma da na fita da na san haka ne ba a fitowa ganima za a samu ai da na fita to shi da allah ya ce babu labari ce na saba kuma zuwa min allah ya ba. ghanimatu ma'ana annal munafiqa yandam ala tarki al-ghazwi ma'ahu fa idza dama akal rashin fita ya tare da mu'minai ila mu idan sun samu ghanima sai tamanna an yakuna ma'ahu sai yi fatan ina ma da zaman to tare da su shine da cikin fatan da yake gashi Allah ya ce la yaqulanna zai ce kaga da ya kolon da shi ba ko ga zuwa shi irin wancan da muka yi da ribar sai anna saboda ta hada lamun da nuna da wani rantsuwa ne in an mutu rantsuwa to ya zama rantsuwa mai kuza wanda aka ambata an gane idan ko ba a mutu zuwa ba ku ta zama mukaddara irin nan kaga tunda ba ce wallahi ba an gane ce ya zama mukaddara amma an bata to ya zama barsu dan kana ya kulan na wallahi zai rika cewa me zai ce abin da zai ce a can gaba shi ne ya laifin ne kun tuma a kun fa a kusa fauzan abin ba wannan ka allam ya kun ko ka allam ta kun bai na kuma bai na kuma wadatu ita ce kira jumla a eh, kira jumla an gane ko tsakanin faɗa da abin da aka faɗa an gane ko kamar a ce ilam sai a ce rahimakallahu a ga rahimakallahu ga zama jumla a kira jumla tsakanin umarnin da aka ce masa ilam abin da ake kuma bida ce ilam annan za ka ilahu wahid to kafin a ce maka an ce ilam kafa ba da abin ake kuma sani ya shigar da wata jimla a ce rahimar allahu to jimla ya tunani haka shi ma wannan la yaqulanna zai ci gaba da cewa ya laita ne kuntuma kaga ya laita ne kuntuma shi ne maqulul qawli shi ne abin da ya fara amma kafin a faɗa abin da ya faɗa ya ka ce ka allam da kun bai da kun ba bai da kun ba wadda ta kira a ce ta ma وانت وزنا كانت تتعلم تكون تتعلم يكون سولا اسم كل حب معلم لغير الحقيقي أن قال أنه هو الذي أوصى من قتل فكان في الذنب لو هو اسم التوب هذا اسم التوب شيء مواد التوب ولعمل على ربي وقال أوصى على ربي وانا بينهم فعلمته بينهم وانا بينهم من الثلاثة في وانا لا مرحنا كي يسبكي انا كي يسبكي yawon bai da kuma bai da kuma wadanda kuma kowanne kura a karanta da aka zai rinka cewa kamar zai rinka faɗi abinda zai faɗa yana abinda zai faɗa zai faɗe shi ne a yanayinsa kamar kai ka ce dama can ba a taɓa samun kawance ko ƙauna tsakanin ku da su ba kuma zai zama salamar da ƙauna yake ne tsakanin munafiki da mumin yace ka alam takum bainakum wa bainahum mawaddah yace jumla i'tirab jumla i'tirab yace jumla i'tirabiyya bain al-amil wa ma'mulihi tsakanin shi ne wanda ya aiki shi ne shine bi ya la yaqulanna aw yaqulanna shine amil ma'amulin abin da ya faɗa me ya faɗa Shi ne ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ya gitta wannan jumla ita ce i'tirabiyya jumla da aka gitta yace mai da amira la ya gudu waqtu alaiha dan haka bai yi wa kai a kan domin kai wakatin ka ce kala kuma maka faɗa abin da aka faɗa saboda abin da aka faɗa yana can gaba la yaqulanna me yake cewa ya laita ya laita ne kuntu da fa'udu qawlan azim wannan sunan da aka kawo biyar in ka ce la yaqulanna ka allamta kun kuma bai na mawadda wadda ka tsaya ka ce la yaqulanna kuma baka kawo abin da aka faɗa ba wannan jumla ta da tsawonta jumla ta yi turabiya sai sama da ce ba da kuma zuwa kuma kai la wa hadihin mawadda wannan mawadda da aka ce zai dinga faɗin kai ka ce kamar da babu wata kauna tsakanin ku da shi to wata kauna ce dama ke tsakanin ku da shi ita ce ba za ta ba ya ce wa hadihin mawadda su fi zahirin munafiki la fi ki. a zahirin munafiki yana nuna yana da kauna ga mummunai amma a kaga aqidatul amri babu kamar da zahirin sai yana cewa ya imani da Allah da ranar lahira amma hakikatul amri bai ba Allah ta nuna nasu man yaqulu amanna billahi da bil ne akhir ba mu bil mu'minin to haka nan ma zai ce yana kaunar mu'minai amma kaunar nan ba ta zahiri ba ta hakika ba kauna ce kawai ta zahiri sai Allah ya ce falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah يقاتل في سبيل الله هذا يقاتل في الأمر العيال هذا يكون طبعا لم تعمل يقاتل يقاتل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بها فنؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله يجعل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ونقل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بكسفاء فليقاتل da aka kaga wurin fassara da hausa sai mu fara da fa'il saboda fassara da fa'il ake farawa hausa ja a zaidin sai mu ce zaidi ya zo an gane ko to da daga nan za mu ɗauko allazina yashruna al-hayata dunya waɗanda suke sayar da shi ne ya ya bi yabiquna an gane ko akwai yastaruna saya ishtara da ta'un ya saya shara ya sayar an gane ko haka nan shi ma ba a wa ba a ya sayar idan ba ta da tawa a ya saya idan tana da tawa to da kana nan mara tawa ce allazina yashuruna al-hayata bil akhirah waɗanda suke sai da rayuwar duniya da lahira ma'ana su ba da rayuwar duniya su karɓo lahira an gane ko sabanin waɗanda suke istarawar dalalata bil guda an gane biya wata babun ta shiga ita aka karbo wanda aka kawo babu babu babun ita aka bayani kaga waɗancan isarahun dalalata bil guda kaga sun ba da guda shiriya sun karbo dalala waɗannan kuma eh, ya suruna suna tayarwa kaga tayarwa sun su gai sun sai da rayuwar duniya sun so lahira sun ba da la duniya sun musanyo ta da lafiya shine yasruna hayatin duniya bil akhirah to waɗannan Allah ya ce su ne Allah ya ce fal yuqatil fi yaqi fi jihadi fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yasruna alhayata dunya bil akhirah sai ce wani kuma yuqatil fi sabilillahi to ga sakamakon wanda ke yaƙi fi sabilillahi wa man yuqatil kaga mun ta zama ne anan shar'iyya Wannan wanda yake yaki da sabilillah kamar kamar ya amal misala darratin khairan ya to nan ma fal yuqal wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda yaki fi sabilillah fa yuqatal sai a kashe shi aw yuqatal an ga da yakale ko ya gana ba za ka ga ta yaki ko ka tana sa ko a kashe ka kowanne ya faru daga wanda ya fita yaki da sabilillah ɗayan biyan nan to ya ci nasara shi ne ba tsawon mutu da yi ba za mu ba shi lada mai yawa in ya ci nasara ga nasara ga ganima kuma ga lada idan an kashe shi ga shahada kuma ga lada to da ga kenan kaga ne kowane bangare shi wanda ya fita da hali fi sabilin lahi da ya asara ba ya ce zakarar halatai lil muqatil Allah ya mace halayya wa dami ga mai yaki ووعد بالأجر على كل واحدة منكما كما أن أول ما لا نتقوى إن لما يجينا لا bayan ganima da nasara da ya samu haka nan wani shahada ya yana da lada bayan ɗaukaka da yake da ita da shahada sai Allah ya ce ba la kun la tu qafilu na fi sabilillah me ya same ku shine malam me ya same ku ba za ku yi yaki fi sabilillah don mai tun daga sabuban yaƙi da sabuban yaƙi ya zo a liman labarin wani isra'ila yaran tara irin manayin wani isra'ila in ba da musa in ƙalu da zama lahu ba su da namun kan buƙatar fi sabilillah aka ce da annabin su sama mana sarki da za mu yaƙi ƙarƙashin sa fi sabilillah قال هل أتيت من كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا؟ لأن كذا كذا تيوء wajen ta muku yaƙi kuma ku ƙi sai suka ce ma lana la nuqatilu fi sabilillahi wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina suka ce da me ba za mu yaki fi sabilillah alhalin an da mu daga gidaje an raba mu da diyan ya ka dan me ba za mu yaki ba har ke da akwai tauman da ka iya sa ka yaki to Allah ba ya faɗa mana ladan da ke ga mai yaki wannan ladan kawai ya isa ka mai da hankali ga wurin yaki fi sabilillah to ba wani yake kuma dan mai ba za ku yaƙi ba ga sababan yaƙi ya auku gare kamar yadda bani isra'ila suka ce ma lana la nuqatilu fi sabilillahi ga qad ukhrijna min na wa abnai to ga gana ma ce kuma malamin za ku da fi lai dan mai ba za ku yaki fi lai ba dan ma kawai kalmar Allah ta ɗaukaka ko da ba a fushe ku daga gidajen ku ba ko da ba a cutar da ku ba ai ya kamata ku yaki dan kalmar Allah ta ɗaukaka ta yadu ko ina sannan kuma wal mustazafina an gane malam yace faɗin Allah ne yace malakum la tuqatiluna fi sabilillahi da ala al-qital faɗaitarwa da ingiza ingizawa zuwa ga jihadi dan ne ba za ku yaki da sabilillahi ba kaga faɗaitar da ne. wa ma mubtada an gane kun? Eh, wa ma mubtada wal jar wal majrur khabar ma law me ya same ku kaga ma ta zama istifhamiyya tambaya me ya same ku ba za ku yaƙi ji da ni da lafiya da haka da irabun ma اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا shi kuma lakum kuma jarar lamun din harfa jar wannan da mirin kafin din shine ismun majrurun bil kaf min al fadi shi ma bi mahalli jar mimun kuma alamatul jam'i la mu'allala da ira kuma ga malam jarwal majrur shi muta'allaqun ne bil khabar al mahzuf an gane ko ko tajawuran sai ce shi ne khabar kuma da bane yace anan wal jarwal majrur khabar kaga ana jumla khabar malaku me yasa la tuqatiluna fi sabilillahi kuma bi mawdi'il hal me yasa ne ku halin kasancewar ku ba za ku yaƙi da sabilin lahi ba shine kuma mai la wal mustada'afina kaga mustada'afina shi kuma ya zo da ta. sai zama tsohon ala ala ne? masu eh a ita fi harfi ne ba a yi adadin da harfi sai harfi ya ka isin ne sai an nemo masa suna da za a yi gari halar ta ci da fi'ili ne ba a dafin suna shi wannan suna ne wani kusa da abina ma'tufun ala malakum wa malil mustadafina kaga bai ba malakum wa malil mustadafina a ƙara ruwa a alhala shi kaga eh, ma jumlar siyasa هذا هو الشيء لرابط سبحانه لرابط مطلوب والمتبع na. محل من معقوفا بما معقوفا به لما كنت مستدعى فينا اي حال في ما هو انما شيء انت مغنى كما ما لكم معنا مغنى كما تو حال جد ما حال اما قالوا مستدعى فينا كم موسني لبا معي بس هو انا دعى في مغنى نعم. نعم. لا لا يوه كوفا لا دكيد ما لا بسم الله في سبيل الله وفي سبيل المجتمع an gane da sannan shi da masu da alamun jalal malamin na su kasu nuna fi sabi da idan da za ku yi yaki fi sabi da zai da musu kalmar Allah ko kuma fi sabi da mustada'ina kuma dan ceto mustada'ina ai ya kamata ku yaki dan ku ceto waɗanda suke maramana ake azabtar da su akan addinin su kuma yan uwan sai ce humul ladina mustada'ina ne ya nasara mara kafin ya zo da rayu. yace humul ladina habasahum mushriku quraish bi makkata liyaftinuhum an al-islam sune mustadafi na maraunana wanda ba su da tabu an riga an tsare su an kange su wasu an daure su wasu an kulle su kullum ana gara musu azaba nau'i nau'i ba dan komai ba sai dan su dawo daga musulunci Allah ya ce waɗannan ya kamata ku iyaye biyaftinuhum an al-islam da musu fitinatin daga musulunci لا لإرادة عند السوق يسر هو أصف على اسم الله أن قاعد يقول أصف على اسم الله ما لكم ناجح قاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من المؤمنين كما هو الإرادة أو مقول مأمون ما لكم ناجح قاتلون في سبيل الله أن قاعد وفي سبيل مع سبيل المستضعفين هذا كده مقول مأمون don mai ba za ku yaƙi don Allah ba tare da kuma yaƙi don ceto waɗannan marabara. Wasu da abinan minan rufe ne, wadda kuma su kasu nuna fi sabi da zaɓi da wasu da abinan minan eh, minan rijali wani sa'i ko wani wani rijali marabara da cikin maza rijali manya, kuma manya ma biya ƙarfa zaraja, manya ƙarfi zaraja, ba ma daga an ci galaba a kansu ba su da galaba karfi an kame su an ɗaure haka nan wani nisa'i wani nisa'i mata suna nan ba su da ta a kanana suna nan duk sun musulunta amma an hana musu hanya an tsare su ana gana musu azaba akan musulunci yadda ba za ku yaƙi da ceto da kwato waɗannan ba والرجال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم wanda ke cewa ya ubangiji ka tsira da mu ka furta mu daga wannan alƙarya alzalimi ahluha wanda ahalinta azzalimai alƙaryatu zalimi ahluha wannan alƙarya wacce ma'abotanta suke azzalimai su ne kare ba sannan wanda ke faɗin wannan ba mu san sarrafi da bane su kare an gane ko ya samu sa'in sai ka tashi da karatu yana da saboda ma'ana sai shi malam kun na ki bashi min da wani fi sabilin lahi wal mustad'afin min ar wani wal nisa'i wal wani sai a ce wal wildan alladhina yaquluna rabbana akrim Kamar kai ka ce wildanin ne ke faɗin wannan su kadai alhalin dukkan mun kaza ne كانوا يقولون لن ينقوا هذا مستدع إلى جماعية الرجال والنساء والدولدان يقول سوى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها بعضهم غير المستدع إلى ويسوع وقال لي لا تبعي على الناس والمستدع من الذين يقولون في ذلك هم مستدع فينا سوى كأي فلا مانا أجعل منكم هناك أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا من شيء Sune ne ita ce maka ƙaryar zalimi ahlu a alƙaryar da ma'abotanta suna zalimai ita ce makka ina kana lil mushrike a lokacin da take halin zamantowa a hannun mashirkai amma kuma daga bayan fito makka to daga nan maka bata koma ta zama zalimi ahlu ba an gane ko sai ta ce makka ina kana lil mushrike sai ce alladina amanu karatu nan الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا suna yaƙi don a tabbatar da tauri da Allah da wannan ne da wallazina kafaru ba su yi da da biyu ba ko su wannan suka suna yaƙi ne don tabbatar da abu don shi ya tabbata don shi kan ya ci gaba da zaman towa shi ne gaba kaga da suna yaƙi Allah wannan suka shi dan kaga shi da Allah ya faɗa auliya a shari'a a wannan yaƙi da tabbata ma majibin tashi ya dace da ku wani ya nuna duk wanda ke yaƙi ba na Allah ba yana yaƙin addinin Allah to yaƙin sa na shaitan ne shaitan ne ke fara mara baya ko cikin kowane addini ko wace addinin sa ya san ya tsoro da shi da sama ne yahudanci ko na tsaranci ko ko addini ne da samun asali daga ƙasa daga hankulan mutane kamar wani da indolanci da sauransu duk wani addini da duk wani abu da aka yanki addinin musulunci dan shi to wannan yaki an yi shi ne ƙarƙashin lema da tuta da shekka shi ne maƙasidu auliya a shekka to za ka yaki tara biyu ko dai ka yan allah ko da ya shekka a gane ko kamar da allah ke cewa ga kana da lahu ayatu fi fi a ta taƙata fi a yin buƙatu da fi sabilin nan wa ukura tafiyar kaga ita ta yi jiki da biyu da sai kuma kafura ce kaga ba da aka yi da wani da ne da ke kai shirka kawunci da kiristanci da yahudanci ne inda tana da kan musulunci a kan musulunci ta zama kafira ya ce allah ya ƙati nuna fi sabilin layi wala ya ce wa ma ba da hubu akbarun ko akbarun usirari takwiyatu ulul muslimin labari ne da Allah ke bayarwa cewa sun mummunai ya tafi sabi da lai an gane kare shi wannan labarin ya zo wasu don a ƙara ƙarfafa su wata harizihim alal qitali da ƙara ƙarfafa musu gwiwa kan yayi wannan ne ba da wannan an gane ba wani ala da cewa wa kika rubuwa ne ta sabi da lahi ba za ta zama sallallahu sanar cewa رجل يقاتل أبية ورجل يقاتل شجاعة wani يقاتل كذا أي لا في سبيل الله wani من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله ولكن ليس أنا أقرب على الكتاب kuma da nuna musu cewa ɓangaren su shi ne ɓangare na Allah su ke yaƙi da Allah su waɗanda ke yaƙansu suna yaƙi ne don su murkushe addinin Allah to haka Allah ya ce wallazi da kafaru yuqatiluna fi sabilil taguti ko faqatilu awliya ash-shaytan da ku yaki waliyan shaytan duk mai yaki dan rubuta addinin Allah to ya zama waliyan shaytan haka da duk ya yaki dan wani abu da Allah bai so yake so ya tabbata mutum yana yaki dan fasikanci ya tabbata yana yaki dan ta'addanci ya tabbata yana yaki dan asaba ma Allah ko da tsaye da ne ko da alƙalami ko da baki ko da menene to ya zama yau ce da sallah ce da ke da shi rami ka da a ai ma ne ce ce da rauni saboda ce ce da bai da masariya Allah ne da masariya kuma ce da bai kai cikakken iko Allah ne da iko kuma ce da bai da hawa akan Allah Allah ke da kan akan to sannan kuke tare da Allah kaga ke da magana da wani da ke ta fara kuma shi ne ga yau shi ya tafi ya yi da tsoronsa to ga wani a tushe da nan kuma cewa Allah na tare da su kuma tun da Allah ta tare da su ba a kawo ta tare da su ke tsarna shi na kai da shi ba mai kara da zaki ba kai da shi na mai rauni ne saboda ba a kwata tashi kamar da irin biyu da Allah ba wanda Allah ne wanda ya nashi Allah ya masa na da yake ina mai biyu na kai wa a kilo ɗaya sai dan na nan sai Allah na nan to kan da Allah ya yi da ce da zuwa da ke da yake kuma su da ke yi wasu na gina wa da wannan aya da hada ta da can ah, ayar suratu yusuf da Allah ya ce wa mata inna kayyakunna azimun lalle kayyin kuna da girma suka ce to Allah ya ce kayyin mata na da girma a wancan ayar da suratu yusuf a wannan kuma Allah ya ce inda kai da shedani kada da ifa kai da shedani da rauni suka ce to kai da mata ya fi da shedan sun zo da ba ne na kuskure ba ba haka bane saboda kowace aya tana bayani da kuma wani shi kai da shedan yana yi ne da Allah haka Allah ya ke shirya wai na shirya mummunai dan ya murkushe su kuma Allah shi ke tsare mummunai to da ka Allah shi ke murkushe kai da shedan da aka kai da shedan a wurin Allah abin da rauni bai da ba inda zai yi saboda Allah shi ke ba wa kariya amma kai da kunna kai kaidin ba tana da girma a gefen kure buya ba wai tana yin kai ne da Allah bai an gane da haka kuma akwai bambanci tsakanin ma'anonin ayoyi ba a haɗa aya da aya a wani da ba wani su guda ba magana da ke ba a guda ba wanda suna magana a cikin makirci mata sun iya makirci ko makircin suna da girma za ka suna iya Allah ta shirya maka makirci ka hau amma kaga ba wai da Allah kake da ba inda da Allah kake da kaga to ba yi wani ba kake da kake ba kada ni ma kake da za ki da in ma bai ce kai ma kake da shi ne ke rin murkusha ne da Allah kuma na murkushe shi to haka karatu da cewa ai ma ba ta ya wani shi da wannan kuskure da ce kuma za a ayoyi da wannan da wancan Allah ya ce inna kai da shi da ni kana da ifa a na da lokaci ko ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة حديثا ما to wannan su ma la fariqu minhum yasuna an-nasa ka lahi a wasan da kashi yace al-aya kila hiya fi qawlin min as-sahaba malamin yin ka ba cewa waɗannan suwaye da aka wajabta jihadin nan sai suka fi jin tsoron mutane biyar kamar yadda suke tsoron Allah ko ke ba su ke munafikai saboda jini da wata suwa ta aya surar Muhammad sai a haka kai balamma balamma fa idan mutila suratun muhammadun وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض أغمنا ولكن وكذا شيء وانا آية كما كان وكان أكمل وكذا شيء وانا آية أكمل قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال الله سبحانه وتعالى أن ينزل بيعش كف يعيش قبل أن يفرض الجهاد وهم أفرد الأمر الجهاد فتمنوا أن يؤمروا بالكف لأن الله إنما لأمر سبحانه وتعالى falamma kuma yi karihu yayin da aka wajen ta kuma jin kai suna tsare nayi suna kyamar fita suna tsoron fita saboda matsaloli da ke bayani kisa da rauni yace la shakkan bihi ba wajen suna shakku ga addinin ba a adan dai suna dai tsoron mutuwa kaga wannan ba wani abu kai bai kaga wannan sahaba iyaka dai suna tsoron mutuwa ya za su karbi ba sa san walakin hagu minar da wasu kai da abin da ya haɗu da wurin zuwa ba shakku ba irin nan ra wakila biya fil munafiki da wannan shi ne kawai da zai aka ce ai wannan suke wannan munafiki ne suna kore dan ba za a wajabta mana da hali ba ai a wajabta mana da hali da aka wajabta da hali kuma yi ce da kuma cewa ga munafakai ne ya fi dacewa da siyaki saboda an ce yashaunan nasa ka kashe Allah har a da kashiya ta ga shi ko kuma ne bai tsoron mutane kamar da yake tsoron Allah ko bai da yake tsoron Allah yace ulmata duniya musamman nasu kashe Allah har a wa qalu rabbana lima kasabta alaina al-kitaba illa kama rasuluna ila al-awwal suna ce ya wani lima kasabta alaina al-kitaba dole ka wani kama ya yi ta wannan wa qala wa takammu dai sai da Allah ya mai wani kama kai laula a karka da ila inda ne kan dan bai kadan mana jinkiri ba a daga mana kafa kaga duk ba magana ba ko ya da ba ta da cewa kul mata wa duniya kalilu kace da su da'in duniya moriyar duniya kalilan ne wa ma ba'dahu da abin da ya biyo bayan ta abu wannan mu cewa da Allah ya mata wa duniya kalilu wal akhiratu liman ittaqa shine ma ba'dahu waɗannan suna bayani ne akan tahqirul lid dunya a ƙarƙantar maka da duniya a nuna maka duniya ba komai ba ce fasa zammanar radda laihin fi karahatihim da yiwu sai ya kunshi rabi a gare su kan yadda suke kyamar mutuwa sai Allah ya ce ba ta mu na kira da rima ne ta kawo na kira mun da fatila ba a zalunta ku ko da ɗan ƙaramin abu ne fatilin suna cewa shi ne abin da an kamar da hannunka kan wannan abu da ke fita shi ne fatila to da ka koda wannan ne ba za a lalace su ba sai ce aina ma ta kunu da ya kuma ba wani su wani da kuke rune masa wani inda kuke da ta ce aina ma ta kuno duk inda kuka kasance shi ne aina na wuri a kowane wuri kuka kasance da ya kuma da to to za ta ce wala kuntum fi buhudun musayya ko da kuka kasance a cikin benaye su ne burut jan burut mushayyada malamai sun kasa da kan fasarori daban daban ga da bai kawar da aka rujin benaye ƙarfi husunin mani'a ko da ku kasance cikin ba da dole ko katanga katangu wanda suke masu tsaro su ne mani a masu tsaro daga mana suna hana wani ya kawo muhari to za ka kora suna cikin badanoni masu tsaro wakila al almu'awwala wasu da ce ko da kuna cikin benaye masu tsawo sai mutuwa ta yi wakila almabniyatu shaidi wa huwa aljus wasu da ce wanda aka gina da aljusi ne a mafilarta bayan gina an kawata shi an zumulmule shi ya ce ko a yi wa wani wuri kuɗi inda kuke ne mutuwa ba ta da ke in ba a gudu ba inda ka tafi za ta ya la ya wani zibo hasanatu idan kyakkyawan abu ya same shi da hasana yace al-hasanatu huna an-nasru wal ganima abinda ake nufi da ita anan nasara da ganima idan nasara da ganima su samu musulmai wa shibhu dhalika min al-mahbubat da makamantan haka na daga cikin abin da ake so eh, wa in zibo hasanatu yaqulu hadhihi min indillah sai ce wannan daga Allah wa'in da zai ba idan kuma mummunan abu ne ya sami kamar mai gaba a nan shi ne a hadima a fatantana a fatantake a wurin yaƙi walju ko yunwa wasu hura daga da makamancin haka wanda rayuka ba sa so wadda meru fi tusibuhum wa fi yaqulu lil ladina qila lahum kuffu aiki yana kuma wani wanda aka ce ko kame hannu ya ce to idan mummunan abu ya same su da su ce hali ne da inda da su wanda da gurin kai kai kai ne ka jawo mana ba يعني إن السيئات من عنده سنة جوا أو هو ده فتاة أو الجاي ده يوسف ده تلوي ده ما تيجي ناس ولا الله صلى الله عليه في الله يقول كل من عند الله فشيء سويته على قبر الله دا نسر دا عيش ده يوسف ده ألبي ده تلوي في قبر الله يشيك أو كل raddar alamar na sama sai ata ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan rajin ne wani suka ce in tu sai sai ya ji na kullu hadhihi min indi wanda ke mai da kuna nan abuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilamun anna sayyi'ata wal hasanata wal khayra wa sharra min indillah da kuma sanarwa cewa da kyakkyawan abu da mummuna da alheri da sharri duka daga wurin Allah duk da sa'i biyu wa ayyuki bisa ga kaddarawa shi ya kaddara an gane za su duka tsawon suna da ɓangarori biyu suna da ɓangarorin ƙaddarawa suna da kuma ɓangarorin tasawuri ina ka sababi kai ta tabbata samun kaza sai a tura maka a cikin wannan sababi da ke. amma kuma aukuwar abin to ya yi ne akan kaddara ta Allah wacce ba a iya hukunce mata kuma kai ba ka jira ba akan kaddara Allah tunda baka san ta ba haka ta shi da kuma da kai yi asa kai ta adalci ka ce a yi Allah ne kaddara ba ta ga ba ka da Allah ya kaddara ba ku yi da adalci na ba ku da daga iyaka kai ka tsaji da ka ku kai ta'addanci da kanka to kaga kai ka san wannan aiki akan wanda za a kama ka da shi amma kan dara ba ka gina ba kai tunda Allah shi ya kaddara kuma shi sa mun ne kaddara kai ko da kan ta'addanci ba ka da sanin cewa Allah ya kaddara kuma ka yi ta'addancin ne abin ya auku sannan mu muka tabbatar cewa Allah ya kaddara kamar ka san bai ka ana a kama ka da rai ka shi Allah ya sa a yi wa masu zira hukunci Allah ya ba da hukuncin duk wanda ya kisa a kashe shi, saboda ne saboda ta saboda duk da kisan da kai duk da kaddara kai illa Allah bai kaddara ka kashe wannan mana ba a kashe shi ba amma duk da haka an maka hukunci ka kashe shi kaddara ta sa ka kashe shi kuma kuma za a kashe ka saboda ne saboda laifin da kai ba an kashe ka bane saboda kaddara an kashe ka ne saboda laifin da kai na da saboda an gane da wannan ɓangarori ko to shi yasa ma ya ce bi kada yi wa kada yi da Allah ce fa ma ne ha mala ya kawo ne yasa wannan ne. la ya kawo da kawo da kai ba ta ma ko kusan fahimta ba ma fahimta kuma ko hanyar fahimta ba su karko ba Ya ce yace tawbiqul lahum ala illati fa'il kalmar tawbiqi ne da aiwatawa da tawbiqi daga karancin fahimta da ce ma a asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka yana da kyakkyawa da daga Allah ya falala ya ta kuma da abin da ya same ka mummuna to daga gare ka kai wanda bai saka ta a ah, to ai kuma na an warware abin da aka faɗa da Allah ya ce suna cewa in ku ci mun hasa ya kodo halin da ne da wani zai mutu ya zo ya kodo halin sai Allah ya ce kullum min indillah Ana kuma zai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kaga wanda shi bangaren tabburi abin da ya same ka gaba ɗaya min indin lahi kadara sannan kuma min ka kai ta sabuwa an gane duk abin da ya same ka to kai ne sabuwa to kaga daga nan ta sabuwa ka shi ya jawo a kan ingina gari to shi ne ma da kasa nan ya ce kitabun da nabi sallallahu alaihi wasallam wal murad bi kullu kullu mukhatab ala al-islam kowa ake ne da kowa da abin da ya same ka na alkhairi fa min al-lahi fa la ilaha illa da abin da ya same ka na sharri wani zarfi ya ce sun ya ce shi da da ya sallallahu alaihi murad bi kullu mukhatamin ala al fa dakhala fihi ghayruhu min al-nas da dukkan mutane sai shiga wa fihi ta'wilani akwai fassara biyu ahaduhuma nisbatu al-hasanati ila Allah wa sayyi'ati ila al-abdi ta'adduban akwai dingina alkhairi zuwa ga Allah da kuma dingina sharri zuwa ga bawa in babu da kamar da rana sana da yi ta wa kai wa kullu ya daika wa sharru mai ta ba wai dai ne ka ba kai ka kada ba Allah ne kada amma ta'addu wa man ba da ladal ba a cikin gida annabi ibrahim yake allazi uh, allazi yuri allazi khalaqani fa huwa yahdi kaga ya zai gida ga wallazi huwa yut'imuni wa yasqi sai wa ila marid kaga ya zai gida rashin lafiya zuwa a ni bai ce wa ila amadani ba sai ta ko ya ce wani ma da lafiya kuma ta jingina ta ka wannan ba da lafiya haka nan magana a jalo Allah ya ce suka ce wa wa'anna la nadri asharru dunyan min fil ardi am arada bihi rabbuhum rashada kaga wurin shari'a sai suka ce am arada bihi rabbuhum amma wurin shari'a ba su am arada bihi rabbuhum sharran ba a sharran arada bihi sai suka ce a sharrun urida a rabe yana cikin malamin sama bai ko wannan shi ne babin adab ya ce to eh, min babin shi ne ta'adduban ma'allahi fil kalami wa in kana kullu shay'in min da ce kuma ya ga Allah da bai san da bane da alkhairin da sharrin duka daga Allah ne kadara ce fil haqiqati wa zalika ka qawli alayhi salatu wa salam wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka wa aidan fa nisbatu sayyi'ati ila al-abd shine da biyu jingina mummunan aiki zuwa ga bawa li annaha bi sababi dhunubi saboda shi ne musabbab duk laifin da ya same ka to saboda zalunci ne yace ma saba ko ma a saba kun min musibatin fa bima kasabat aydikum kaga shi ne saboda shi da aka gina kaje min al-amdi bi Ana ala gina da bawa saboda shi ne sababi wa min Allah bi tilqati wa lil على شهادتها هذا يذكر يذكر ليس والثاني أن هذا من كلام المذكور إلى قول قول النبي أقول قول النبي قول النبي فك شاء وأن شيما شيء قبل وكما كان والتقدير تقدير شين يقولون كذا سنة شيما إن تسيبك حسنة وإن تسيبك سيئات يقول هذه من عند الله وإن تسيبك سيئات يقول هذه kaga da farko sun jingina abin da ya same su na alkhairi zuwa ga Allah abin da ya same su na sharri zuwa ga Allah sallallahu alaihi to anan ma sai suka tashi dinki da shi kuma abin da ya same su shi ma manzo suka ce kai ma kamar yadda su ma in cikin hasanatun ya kullu hadin inda la man cikin da ya kullu hadin ne sai suka ce kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta baka min hasanatin kai ma fa min wa ma ta baka min sayyatin kai ma fa min haka da sanya da ta same mu da wacce ta same ka duka da wurin kai to wannan shine fasara ta biyu da malam kawo wakila shine yace والثاني أن هذا من كلام المذكورين قبل والتقليل يقولون كذا فمعناه كمعنى التي قبلها أنغاني كو معنى تتبع معنى وصل تتبع cewa sun yi na kai da Allah shari da wanda ya sami da wanda ya samu da